already an announcement to to replace him fully with a substantial Kashim Shetima. I have not discussed with him. I have disclosed it to you. Tinubu ya ce bai tuntubi kashin ba gabanin ayyana shi a matsayin mataimakin takarar, amma ya shaidawa shugaba Buhari a ɗaki. Because he competent, capable, reliable. Don ya cancanta ne, zai iya kuma za a iya amincewa da shi, in ji Tinubu a takaitacce zantawa da manema labaru. Matakin ya tabbatar da bayanan tsohon ɗan takarar rikon kujera wato Ibrahim Kabir Masari da ke nuna sai bayan sallah za a yi hakan da shawarar shugaba Buhari. So kamar yadda lokaci ya yi aka ɗauki sunan Ibrahim Masari aka kai shine mataimakin ɗan takara. Kamar yadda na gaya maka shi ɗan takarar shugaban ƙasa da shugaban ƙasa mai ci yanzu sai ko jam'iyya za a in za su zauna in suka yanke shawara su biyu zan nan za su kira jam'iyya su ce ga matsaya su jam'iyya ta yi su wannan shi ne abin da ni na sani yanzu dai ta tabbata kenan za a yi takarar ta musulmi da musulmi a inuwar apc ba kasar da addini kan taka rawa wajen lamuran yau da kullum masari ya ce son samun 'yan najeriya su rika bin wanda zai yi adalci ba duba addini ko kabila ba tuntuni ana ta yin kirista da musulmi din kuma ina ganin kamar dai bukatanmu ba ta kai ga biya kamar yadda muke so ba so saboda haka bari a jaraba wannan din ma a gani yanzu kila wata rana ana iya waye garin su ma idan aka jarabta musulmai da musulmi da musulmi din suka yi suka kasa wanda ba ni fata kuma ba ni tunanin insha Allah za su kasa din Allah zai kawo gudunmawar da za su yi nasara da sai in ce maka su ma idan an jaraba su abin bai yi ba tunda an jarabta musulmi da kirista daya biyu uku hudu biyar to bari a gwada wannan ɗin a gani. Shatima wanda tsohon gwamnan Borno ne shi ya tsayar da gwamna Zulum mai ci a 2019 inda wasu ke cewa yaro ya fi mai gida farin jini. Amma wasu na duba gogewar Shatima a lamuran ƙasa waje da batun tsaro na jihar Borno. Koko abin nan da Hausawa ke cewa wanda ya riga ka barci ba mamaki ya riga ka tashi. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.